mu ba maza damar mayar da martani wannan mako kuma mai mazan ke cewa. wakiliyan a Kaduna da Kamari da ta gayyato mana zauren namu. Da kuma nasihar malamai da ma amsoshin tambayoyin ku a Facebook. Sai ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe. fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abuta wato Facebook a makon da ya gabata. Inda muka ce menene ra'ayinku kan al'adar kai kayan azumi gidan surukai ko da kuke neman aure ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko a yau ta malam inda yace al'adar kai kayan azumi gidan sulki ko gidan neman aure yana da muhimmanci zumunci domin yana ƙara danƙon zumuncin ma'auratan biyu ko gani neman aure. Malam Aliyu Wara ya ce wannan batu har ya kai idan baka yi ba sai a ce baka san yarinyar. To kuma Malam Yusuf Nura Inuwa Jo cewa ya yi wannan ai corruption ne. To Amina shi kuma Ibrahim Adamu cewa yi wannan neman wurin zama ne kawai da neman suna. To zara shi kuwa awal jabir sufi cewa ya yi wannan aikin lada ne ko ba a azumi sannan kuma neman albarka ne. Maciniki Ingawa Allah ya sa na faɗa daidai. Ya ce yau da gobe ni dai a gani na hakan bai dace ba saboda zai ƙara sanya samari janye jikinsu wajen neman aure. To shi kuma Abdul Abdulhamid cewa ya yi yau da gobe a gaskiya irin wannan yanayi na halin rashi da al'umma suke ciki bai kamata iyaye su nemi kayan azumi ba. Umar Adamu Katagun ya ce hakika kai wannan kayan azumi gidansu budurwa yana da matukar mahimmanci domin hakan yana nuna soyayyar ku tana da matukar tasiri kuma shine hanya ɗaya tilo da zai tabbatar wa mutane cewa kun gamsu da juna ta fuskar soyayya. To sai kuma amsar sani tambara Adamu Allah sana faɗi sunanka daidai ya ce shi ke sa al'adu na ƙara yawa wani zai ga idan bai kai ba kamar zai samu matsala a gidan da yake neman aure. Shi kuma Usaini Alhaji Ali ne gishiri Rijau ya ce eh matukar mutum yana da hali to ba laifi ba ne domin kyautatawa wanda kake so yana da matukar tasiri a wurin daɗa ƙauna a tsakanin su amma matukar babu hali to bari ya fi domin Allah ya faɗa baya ƙwallafawa rai abinda ba za ta iya ba don haka filin yau da gobe ina muku fatan alkhairi. To sai kuma bukar gunsuma da masak daga jihar Borno ya ce a gaskiya mu dai a al'adarmu su surukai su ne idan sallah ko azumi ya zo suke kai kayan abinci gidan 'ya'yan amma ba mu bane muke kai musu. Ibrahim Madaki ya ce gaskiya ana wa ra'ayin hakan baya da wani amfani duba da yadda hakan ke kawo matsaloli a zamantakewa. To sai kuma Adama Babaji garkuwa ta ce kawai idan mutum zai iya yayi kyautatawa ne idan ba hali shi kenan. Shi kuma Ibrahim Suleiman Matika daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza ya ce gaskiya wannan al'adar kai kayan azumi gidan da kake neman aure kyautatawa ne don neman aure kamfen ne idan ka aure ta ai shi kenan To sai kuma amsar mu ta karshe a yau daga wurin Muhammad Sani ya ce yau da gobe. Ko a jiya da yau na ga waɗanda suka kai kayan azumi gidan surukai. A nawa ganin wannan al'adar abu ne mai kyau tunda dai bata ci karo da koyarwar addinin Islama ba. To jama'a masu sauraro mun gode kwarai da gaske ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da baki samari da ta gayyato mana zauren tattaunawar mu domin ba su damar mayar da martani akan al'amuran da aka tattauna da 'yan mata a makon da ya gabata kamar da yadda muka bayyana a farkon shirin. bisa al'ada na soyayya saurayi yakan yi wa budurwa kyauta ya Allah lokacin wani biki ne ko kuma haka nan kawai ya bugi ya bugi kirji don ya dadada mata ya kuma kara dankon soyayya al'adar mu na nan Hausa akwai lokacin da muke yin kyaututtuka kamar lokacin azumi lokacin sallah za ta yi biki ne ko kuma wani abun to amma fa kwanakin nan yan shekarun nan an fara samun tsaiko da cikas tsakanin masoya maza da zuwa wurin mata a inda kukan samu wani dalili na kun nemi faɗan matan duk da kun san cewa za a fara azumi saboda kada ku yi wannan hidimar ta mai mm, mm, mm, sunan shi kayan azumi da ake badawa wa mace wannan ba kayan azumin ganin dama ne au baka ma bari na sauka ba an fara Allah ganin dama ne au ba wani al'ada ai ce dama wani al'ada au a wani al'ada ganin dama ne <laughs> saboda saboda um, aljihun ka zai a wannan ba maganar aljihu bane ni ban duko mm. ka taɓa ɗaukan al'adar nan ka ɗora kanka sai al'ada ma ne kawo maganar al'ada ana mm. zancen cewa lokacin azumi ya zo sai ka wani ɗauki abu ka ba tsakanin ku dama mai kawo maganar al'ada ma ba ku kuma al'ada ne ko ya al'ada ne makawa ne ai wannan dama wajibi ba ba wajibi ba ne. dama wannan duk abin da zai gina soyayya nan na ku ai kana son ka ƙara eh, inganta ta an ce tukuci nuna soyayya a yi ba. amfani da wannan daman su dinga ba su tosai namiji su dinga sa shi dole ya dinga kashe kuɗi. To ka gani? Dan saboda kuma mata madara ne. Kayi shekara. Kayi shekara. Ɗaya Wannan abin aka saba masu sai zai zama. An yi shekara. Ya zuwa. In ba a yi ba kamar ya zama. A ko na Wasu fa iyayen in ma ka kai ma budurwar taka

akwai ukraine an yi shekara kana ta hidima to don kuma azumi ya zo baka dauka kawa da wasu ya zama sai a ka ai ba abin da ya sa kana cewa baka ba da cewa idan zamani ya zo zamani ya canza muna yunkurawa muna so su dinga shiga suna ayyuka su ma suna suna suna bashin nan saboda mu taimaka mana taimaka mana mu ma ranar da ba za mu iya taimaka ma kanmu ba idan za su tsare jiki kawai na yarinya tana namiji ya taimaka kai ma kana santa lokaci ya zo na bada wani abu idan baka bada ba ai ka dauko ta baka wai har cewa dama sun kawo har cewa suke yi wai dab da azumin ma samari sai su kirkiro fada da ba da su yi da wani daga nan sai a kirkiro da magana fada akwai akwai kudin dinki wannan kuma ya wani abu ne wani abu ko na sana ko ina a to bikin waye bikin su ne magana kayan azumi wanda ba Allah shi ya ma ya ma karasa yace wa hadda kayan sallah ma wai bana ba za ku

sai kuke musu kuke cewa ku su siya muku kaya ya ku sauki azumi ya zo kuma ba za ku iya dan siyan dan abun azumin nan a ah, wai mun ba gidan da ruwa ya mana da ya kuka dan kashe abubuwa ya za a yi ta gane cewa yarinya tana son ka ba ta hidima ba kai eh. ne za ka iya rike ta in baka iya wannan hidiman ba mu gashi ka ji to sai ta mata hidima tun tana gidansu in ta shigo kuma cikin gida na wani abu matan sai ka gama hidima kawai sai su samu wani kawai sai su watsar da kai abu da azumi shi ne wanda ba wajibi ba ne ba wajibi ba ce ba ba ya ba to ke gidan ba kula da ana kula da to to kuma me kuma da sana'a da an shekara da ke wai sai wata daya wata daya kai za kawo abin da za ta yi an ce da ku kogi ya ki kari oh, ah. gara kogi ya ki sannan kyautatawa yana da iyaka aka ce da ita shekara daya sai na wata daya ne za a ce wai kai ake jira ciyarwa ma aka ce kai ta ce ka dan kyautata cewa kana yi kana ah, kuma ba zan yi ba ba idan aka wanke da toshi to kai ma ya ba idan aka mana yi mu ce ba mu ba mu ce ah, ba girma sai ya fada ai a nan magana girma ba haka ku ta ce a ah, haka ai yanzu abin da ya canza Allah alaihi wasallam ma fa an mai hidima to ko ta mai hidima to kuma ba kuma bida ba to me kawo wannan magana ba. Da wata ne ke ba mamaki Wasu iyayen ma ruwa in azumi ya mata ma suna ɗaukar rabin haƙƙin nauyin gida? To a gaskiya Amina ba ni da wani takamaiman ra'ayi akan wannan batu saboda kowane gida kika gani suna da tsarin da ke yi masa aiki. Maganar nauyin gida addini ya ƙayyade mana haƙƙin mata da miji kuma kowanne ya san nauyin da ke kansa. Amma babu laifi a tallafawa juna a kowane fanni walau kula da yara walau kula da al'amuran ciyarwa da gidan baki ɗaya. kan wannan tattaunawar. Wasu iyayen mayan wai in azumi ya ya wuce aka kaga kawo kwai madara waye sai ce anya wannan zai aure ki ake ah, cewa ba zai iya rikewa ba anya zai aure ki kwa. Allez. magana kirkiran fada da azumin hmm. abin da yake kawo shi fa ba wani bane idan aka ce ma azumin tsora sati daya eh. ko kwana biyu kaga kai kanka kana tunanin ka kama iyayenka to haka ne idan kana da kanwa da take gidan wani ba su da karfi za ka taimaka ma don ba makwabtan ga makwabtan ku su ma suna kana son ka nemi lada ita kuma wancan kawai da ka ce ina saiti shi ke da wani kuma ba ita ma wani tasgoli su kuma ita ba ma madan take kuma ainihin matsawa da take yi da yake sa kullum waya ba ni ka ba ni ba kwana to na ruwa to yau azumin ko an fara fa ba wai ki ce da ke mutanen da ba ku ci ni ko mama ni take jira ba mu da ba ku ba nan can ai amma sai da zara ta ce baka kawo mun baka kaza fa kuma abu ne kake na ji ka abun nan fa ba wai kake shirin kawo kuma ba ka sani ba idan ka gama kawo kwai da waye da su wannan eh. kamar yadda aboki na faɗa idan azumin ya kusa karewa eh. sai kuma a ce kawo na dinki ko sai ka ce matarka na sallah sai ka ce matarka to ai iyali ba za ta zama ta zama ta zama ba babu garanti ah, kana can idan aka bari ne da muke ganewa shi idan eh. idan ba mu kawo ba azumin ya wuce hmm. aka zo kuma duk da haka ana nuna mana soyayya mun san cewa akwai soyayya akwai soyayya mun san cewa ana son mu amma da mun zo mu jawo wani lokaci ya wuce bari miki abu na abu na biyu abin da ya sa ma muke tsoron kai musu din ana ɗiba kai gidan wasu ba yo sai ka gama kila wancan wanda take so shi yana nan bai da komai sai da kai ma wani wallahi wancan eh. ya kwashi girki kullun yamma ya kada an kira shi eh. amma ana ce ana wai kiran shi me za ka ci me za ka ci me kuma na kai hello sweetie me zaka ci wallahi me ci wannan katon banza a wani da ci ba eh, kai katon banza oh, shi wancan fakatan yana kwanci ba ba ku da hujja da wannan ga hujja mun kan kin san azumi yi sai da ɗan kayan soye soye ari sai ma kai mm. na kara ma ba ma na gidan ta dauka sai wanda sai a banza

kamun ma yi da ita hidima zai da dama so yake da ya zo yin wufin da hidima zai to kenan kuna ba auren kwaje ba shi sa ah, tabbas ne da ba mu da shi a auren su rashin tabbas ne shine ai yaudara mu suke yi ai mai yaudara ne ai kwarai da gaske wato abu ni bane ba ku ne mai yaudara ba ku ne ah, ah, manyan ma za ku kai a mahidima shi yau to to kun je ma ai barkiji imu imu nan ma cikin abokanan mu sai ki wani ya ce a ah, ina wance yar gidan malam wani eh ina saurin yin dan nan bai zuwa da kaza eh ai jiya na gan shi da kayan ni zan cinye su da ba san ko da ne ce bari yau yau hada kaji na gadi wa eh, kuma ni zan kwashi ba zan zan je kwashi banda <laughs> to yau yau to ka duba ba tabbas ba tabbas tabbas ai in ta so da gidanka magana wai a dinga wai dibo kayan azumi ah, Ba a ba ba soke shi in ma kina tare da mubarak sise wato ni kenan karan ma ki sa ran zan kawo miki abun ai azumi babu shi ba ya ciki saboda ah. rowa da maku ba rowa bane rashin ba rowa ba ce shi ne gama wahala kuma a juya ka a juya ba wani tabbas ne shi ne tabbas da su ba su da shi kuma su ba sun sani in za su gaskiya muna ma kira in gaskiya na ma da gaskiya matan ma su sani wannan abun ba su ma cire shi a yanzu ma ba wani ba ina ni yanzu ma zan yi kira da fara zan yi kira da samari ɗan uwana ne ma da wannan ai azumin ma yawa ya jazi da shi ka bar su kan su ce da kai zan ba da abin baka nema a wurin ka ba to me kawo ko ba ta nema ai al'ada ne ba kamata albarkacin watan Ramadana ga wannan nasihar. Uh, sunana dr bashir ahmad ɗan kuzu a FUT mina a bismillah billahi tawfiq wannan wata akwai darussa masu dindin yawa darussan suna da yawan gaske na farko annabi kan roki allah allah ka sa wannan wata da ya fito mana ya zama ya zo mana da abin da ke da alaƙa bil amni kwanciyar hankali wal iman da karuwan imani wasalamatu wal islam da zaman lafiya da musulunci sannan da dacewa da abin da kake so Allah kuma ka yarda da shi saboda haka babban wani abu a cikin wannan wata shine fatan a samu waɗannan abubuwa da annabi addu'a akai zaman lafiya ƙaruwar imani kwanciyar hankali da miƙa wuya ga Allah ta'ala da yin aikin da yake yarda a wurin Allah saboda haka wannan babban abu kenan a cikin wannan wata sannan bayan haka cikin wannan wata na ramadana akwai darussa da suke da alaka da hatta abubuwan da suke faruwa a kasashen mu muna koke-koken rashin zaman lafiya ana koke-koken abin da ya shafi hatta satan mutane ana koke-koken ire-iren waɗannan da za mu yi aiki da darasin da ke cikin ramadana da duk waɗannan abubuwan su zama tarihi gaba ɗayansu saboda me akwai abubuwa muhimmai da za mu iya kula da su da yawa in ka ga rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali yana da alaka da abin da mutane suke furtawa bakin su akan yi magana abin da ya shafi shafi fake news ko dai aikin ku ne abin da ya shafi labarurruka a cikin azumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa duk mutumin da yake azumi haramun ne ya zama ya yi shaida zur wato shaida ta karya idan yi wannan zai karya masa azuminsa wato zai rasa azuminsa kaga ashe a cikin azumi akwai darasin abin da za ka faɗa ya zama gaskiya ne sannan na biyu daga cikin abubuwan da kan kawo ya mutsi da rashin kwanciyar hankali akwai cin mutuncin juna zagin juna aibata juna da rashin hakuri da juna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan mai azumi na azumi to kai ya kuskura koda wani zai zage shi to shi ya ce inni sa'imun ni azumi nake wato cikin azumi ba aibata wani ba zagin wani ba cin mutuncin wani kaga wannan in muka ɗauki wannan darasi a rayuwarmu za mu samu sauki sai abu na uku babban darasi tausaya ma juna da yawa abubuwan da ke faruwa na rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali akwai zalunci ciki akwai waɗanda aka zalunta ba su iya haƙuri akwai waɗanda kuma suke da mummunan zuciya dama keta ce a zuciyarsu saboda haka suna son su yaɗa wannan ta hanyar wannan ketan za su je su kashe wasu ko kuma kuma ta neman duniya su je su yi kaza to sai zama a cikin azumi abin da babban abin da ake bukata cikin azumi shine tausaya ma wanda bai da shi ya zama cewa annabi ke cewa idan ka taimaki wanda yake a wato ainihin azumi ya bude baki za ka sami lada irin kwatankwacin ladansa sannan sadaka a lokacin azumi kyauta a lokacin azumi taimaka mu na a lokacin azumi ana son a yi fiye da kowane lokaci mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala mu bi abin da yake shimfiɗa a cikin shari'a sai mu hutar da kanmu. Allah subhanahu wa a sauki wa ana ajizi bihi yan uwana ku kaɗaita da bautar ubangiji a cikin wannan wata mai albarka Allah ka karbi ibadunmu ka samu daga cikin 'yantattu a wannan wata na Ramadan. kawo ƙarshen shirin yau da gobe a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra aliyu Kari. Da wanda ya daidaita mana sauti ya kuma haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin ma abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. A sha ruwa lafiya.